وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasinmu na tara a cikin littafin salasuna nasban fi ahkamis siyar. a yau muna sha shida ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2026 za mu tashi muna shafi na sha bakwai darasi na tara ko? a asalit wal ashirin, hukunci ko fa'ida ta ashirin da uku da za mu samu daga cikin fa'idoji guda talatin shi ne faɗin al'ala Allah maɗaukaki ya ce wa alal da yuki hu fidiyatun fa'amu miskin kuma waɗanda za su yi azumi da wahala su ba da fansa ta ciyarwa ga miskinai wannan zai amsa mana tambayar da wata ta turo ta ce don Allah amsa a wurin karatu suna bi ta online za su ga amsansu wanda ce tambaya game da ta tura ma mika'in wanda ce tambaya kan mai olsa ko ta ce akwai wadda olsa ya addabe ta ba ta azumi ba bayan azumin ma still bai barta ba har wata azumin ta zo yanzu azumi biyu kenan tana sha ba tare da olson ya barta ba ita kuma tana ta ƙoƙarin neman lafiya to a wannan shekaran ta yi guda shidda amma tun da ta shidan nan fa har yanzu jiki ba daɗi kuma wani yana ishara zuwa ga cewa rashin lafiyar ki rashin lafiya ne da ke buƙatar lokaci da ba iya cewa ga ranar tsayuwarsa ba kina buƙatar rayuwa a kan magani la Allah tunda har kin shiga wannan yanayi abin da ke kanki shine ciyarwa ba sai kin rama ba ina fata mun fahimta abin da kenan shine ciyarwa ka sha nan ma Allah ce kuma waɗanda za su yi azumi da wahala kin ga kina cikin su tunda wata in ma ta ci ga za ta iya ramawa in te daya to sai ta kwanta ta jinyan kwana shida in dai za ta yi azumi na rana daya to kuma ciwo sai ya dawo sai an ƙara jinya to ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa kunci a cikin addini ba to Allah ta'ala ce su bada fansa ta ciyar da miskini miskini mutum daya kuma ciyarwa ciyarwa daya ba ciyarwar rana ɗaya ba saboda a bisa al'ada ciyarwar rana daya so nawa ake ci duk da dai a najeriya yanzu ya ta'azzara ko hmm, amma a wanda yake da wadata so nawa yake ci a rana so uku to za ka ciyar da mutum ba za ka ciyar da shi na rana ɗaya ba ne ciyarwa ɗaya za ka yi masa ko na safe ko na rana ko na dare in ka ba shi rana safe dare to kayi na kwana uku kenan ina fata an fahimta wasu suna cewa sai kwana ne gaba ɗaya a tunaninsu ba haka ba to malafi haza kana fi bidayatul islam wannan aya da ta sauka wannan aya na ciyarwa duk da za ku ji abinda malam zai faɗa amma hukuncin da muka faɗa na amsanta na ciyarwa ba zai tashi a kai ba mala ce haza wannan cewa duk wanda azumi zai ba shi wahala to ya ciyar kana fi bidayatul islam a farkon musulunci ne wannan aya ta sauka an ba da zaɓi in ka ji za ka wahala da azumi to ka ciyar kun yadda ake gina mutane fannin a hankali inda an ce ba ciyar wanto wani ya ce shi da ya sani wai sai azumi ya wuce ya musulunta a ga imanin ba <laughs> imanin ɗan laɓa-laɓa ne ke kun fahimta hmm. ya ji cikin shi na rugi ya ce ko ana iya ajiyewa sai a dawo a yi bayan aka ce a ka zo ka nemi ladan wurin Allah kuma kun san matsalan matsalar rashin yin azumi ba ta ramadan ba ko ta nafila ce in dai ka ƙi ka saba ka ƙi wallahi in ba sa ba baranin da yunwa za ka wuni ba sa kun taba lura da haka ba galibi inda a ce yau litini ko alhamis ka saba ba ka ba wallahi sai ka gawar haka ma <laughs> ba ka samu abin da za ka ci ba kuma in ka tashi cin wata ranka gama ragowar yara za ka samu saboda kin sa ran kila zaki ko kaza su ma yara sun san kawai zaki azumi sun cinye in kin tashi kan ki dafa yunwa ya karki dan haka sai dai ki dauko wannan dumaman nasa na karo karo wata ma ba dimaman sai dai ta jawo fiye wata ce ta tasbihi da to galibi haka zaka gani in dai ranan azumi ne ko ba na ramadan ba baka azumi sai ka ji kaman kai ba ramadanan ake yi ba in dai a ramadan haka in na na lafilan ne sai ka ji ranar maka sako sako wannan duk kwadaitarwa ne da Allah ke san mu da shi malaice wani ya kasance a farkon musulunci hairun nas a cikin mafiya alkhairun mutane sahabbai kenan idan da khala ramadan idan watan ramadan ya kama an ya suma ahaduhum dayan su sai ya azumi aw an yafdi ko kuma ya fanci kansa ya ciyar fansan shine yut'imu miskinan ya ba miskini daya abinci lakin hadhihi al-aya sai dai hanzari ba gudu ba wannan aya da muka karanta cikin suratul baqara aya ta 184 nusikhat an shafe ta an shafe hukuncinta ba karatunta ba kun san shafewa biyu ne akwai wanda ake shafa karatunta da hukuncinta to ita wannan hukuncin ne aka shafe banda karatun dan ne aka shafe ta kun sa akwai annasikh kowal mansu a kawo wata aya ta tafiyar da wata in Allah ya ga dama ya bar wancan ayan a cikin Qur'ani dan a rinka samun ladan karanta haruffanta amma hukunci babu shi kaman wannan din mala sai an shafe ta bi lahi azza wa jalla da fadin Allah madaukin sarki a cikin dai suratul baqara da yace faman shahida minkum ash-shahra duk wanda watan nan ya riske shi shine man shahida minkum ash-shahra wanda ramadan ya ya riske shi na farko yana cikin musulunci na biyu shekarunsa sun kai shekarun hukunci a musulunci mana ya balaga ko sannan kuma na uku yana da lafiya mai jinin al'ada tana shiga karkashin hukuncin mara lafiya sannan kuma na hudu ya zanto mazaunin gida ba matafiyi ba shine faman shahida minkum shahara wannan su ne ake magana da su amma duk wanda ya faɗo a cikin hudun can shi Allah ya ɗage mishi ya yi masa rangwani falyasum hutu ya azunci watan fa'aujabatu siyam sai aka wajabta yin azumi alal jami' akan mutane gaba daya qala ibnu abbas tunda aka saukar da wancan aya sai zanto wajibi ne kowa ya azumi wannan yasa abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa asbatat lil hubla wal murdi' wannan ayan duk da an ce an shafe ta didda an ce an shafe ta amma hukuncin tananan tabbatacce akan wane al-hubla wanda take dauke da juna biyu wanda take dauke da juna biyu in ya zamto za ta azabtu ta wahala to ta iya ciyarwa a wannan fahimtar da mala ya kawo shi yasa wanda ta tambaya shekaran jiya ko kwanakin game da ciyarwa ita ma za ta iya dogaro da wannan ɗin ta ciyar amma dai mu abin da muka fi gamsuwa da shi na inganci shine ramuwa ɗin inda za a iya rama duk da cewa mutum ya ya ciyar shi ma yana da dalili ga shi nan shi ne maganar da malam yake yi ana ina fata muna tare wal murdi'u da wanda take shayarwa ita ma mai shayarwa idan aka za ta wahala ya tabbata ya yi daidai da ta ciyar haza qawlu ibni abbas wannan shine maganan abdullahi dan abbas habrul umma babban malami na wannan al'umma fa baqiyatul fidya dan haka dai duk da an shafa wannan aya sai fansa na ciyarwa yi saura har yanzu yana nan lil hubla ga wanda take da juna biyu wal murdi da wanda take shayarwa wa qawluhu fi sahih sunan abi daud haka nan da fadin manzo Allah sallallahu alaihi da yazo a cikin sunan abi daud kadalika inda abi daud haka nan auren abi daud da bi isnadin sahih shi ma ya kawo da isnadi ingantacce an sa'id bin jubair daga sa'id dan jubair sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam rahimahullahu Allah ya masa rahama sa'id bin jubair din kenan an ibn abbas daga abla dan abbas kala ya ce fil aya dangane da wannan aya da Allah ta'ala ya ce wa alal ladina yutiqunahu wato kuma waɗanda suke yin azumi da wahala wanda azumi ke ba su wahala al'aya har zuwa ƙarshe kanat wannan ayan ta kasance an saukar da ita ne khasfatan li shekhil kabir ga tsoho wanda yake da shekaru kadai shi ake nufi a aya banda kai matashi kun fahimta abdullahi bin abbas yace wannan aya tsofaffi ne to anan sai in tambaye ku me yasa ake kuma azumin tsofaffi <laughs> kun fahimci magana na da kyau kuwa ga abdullahi dan abbas ya ce tsoho ne mai shekaru aka ce in azumi zai bashi wuya ya ajiye ya ciyar Allah ya sauƙaƙe mishi to shi malam bahaushe da an shiga rajab sai ce azumin tsofaffi to yaya hmm? shi malam bahaushe a babin kyautata zato yayi shi a tunanin shi tsoho shi ne wanda ya kusa mutuwa saboda haka ba za a ware mai wani wata da zai ibada da yawa abin dacewa ne ba wai dadewa bane an fahimta kuma na biyu sai aka kawo shi a watan da ma'anin sulafulan ba shi ya fi kuma da an shiga sha'aban sai ya ce watan shan ruwan tsofaffi kuma a watan da aka ce mana shan ruwan a cikin shi annan ya fi yawan azumi shi kuma sai aka ce wai shan ruwa kaga an yi harbin iska kenan an gane sannan na ƙarshe shi ne ku riƙe duk wani hadisin da kuka ji ya ambaci watan rajab da falala inda bai faɗi sauran ashhurul hurum sauran watanni hudu masu alfarma ba duk hadisin da ya zo da ambatar rajab shi kadai ko wani wata shi kadai banda sauran yadda afwan da ambatar rajab shi kadai to bai inganta ba haka ibn rajab ya faɗa haka ya faɗa tabinil ajab fi ma warada fi shahri rajab a cikin wannan littafin ya faɗi wannan magana to ma abdullahi bin abbas ya ce kana khassatan li shaykh al-kabir wannan ayan ta sauka ne a keɓance domin tsoho wanda yake da shekaru fa hadhihi fatwa min abbas wannan fatwa ce daga abdullahi dan abbas tafsiru lil aya a yayin da yake tafsirin wannan aya wa kadhalika eh, fahima abdullah bin umar wannan fahimta ita ce fahimtar abdullahi dan umar bayan abdullahi bin abbas ma wa fatawahu bidhalik kuma yayi fatawa shi ma akan haka duk wanda yake dattijo ne to shi wannan aya yake nufi ya ciyar ya ajiye azumi to dattawa na ji ko su mama hmm? dan mahaifinmu wancan shekaran gashi bai da lafiya aka yi aka yi sai da na tashi tun daga nan kaduna abin da ya sa na rasa ma tafsiri na rana ɗaya kenan akan lallai sai ni ne mai fatawa zai yadda cewa zai ajiye azumi ko ba asibiti shekara casa'in da biyu ɗari ba takwas ni ne akila tun daga yan kaɗe-kaɗen ɗin nan sai ka hau wannan ayan ka huta ko? wallah haka aka yi to kuma na mai magana sai fashe da kuka ya da hankalin shi yana cikin hankalin shi ba zai azumi ba nace baba Allah ne ya ce ai wallahi yana kuka yana cewa ya yana sanin komai kuma a ce ba zai azumi ba shi hankalin shi ne bai dauki maganar sa ba ya ya ya san da hankalin shi zai iya sallah amma a ce ba zai azumi ba haka fa mun kai kusan minti 30 ka sa hikima ka sa nasi ka sa ka kawo labari ka bi da dabaru shi ma ana sallaman shi kawai aka yi mun waya ya fa ci gaba na ce to ko ba inda na iya wallahi ci gaba to amma dai ana so mutum ya ɗauki sauki Allah ya bashi sauki in an baka zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba bashi zabi na wani abu ɗaya yana da wahala ɗaya yana da sauƙi ba face mai sauƙin zai ɗauka ya ƙyala mai wahala mun gane ko <clears throat> muna faɗa wannan saboda musamman mu mata daurar da muka yi a yasunan masallacin nan na Ghana Road kuma kumanta ba ko ta dattijuwa wadda take fitowa za ta zo karatu har faɗi take hanya saboda tsufa ka tuna ko ranar ta zo ta zauna a gaba ta ce malam na zo ne in tambaye ka yara na suna hana ni zuwa karatun nan saboda wai ina faɗi tsohuwa ce sosai har ta duke ai kun ganta muna tare da wasu kuma kila suna nan rana ita ne ma eh ta ban kyautan littafi ni ma na bata qur'ani eh haka ne kware ita ce to wai menene ita ce mai gaskiya ko yaran to kun ga yaran ne masu gaskiya sai aka yi mata bayani daga ranar ta ce to za ta yi ta yi biyayya ba dan rai na so ba to irin wannan ko an tsayan Allah zai bada ladan ba matsala Allah zai ba Tunda shi ya ce a tsaya to ya biya falakum ajrun ghairu mamnun aka ya fada. Allah ka sami tsawon rai cikin da'a ba cikin saba maka ba wa fahimu, huma lil aya wannan kuma ita ce fahimtar su ga ayan abla bin Abbas da abla bin Umar cewa suka yi ta sauka ne ga dattijo mai shekaru wa tafsirus sahabi idan ko sahabi ya fassara aya yu'tabaru kan nas ana fassar ana daukan fassaran shi kaman nassi ne musamman Abdullah ibn Abbas wanda shine masanin Qur'ani kal marfu'u hukman ana daukan fassaran shi kaman hadisi ne marfu'i wanda aka jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bihi ana kafa hujja da shi inda ahli islam a wurin malaman musulunci wa huwa fassara al-aya dan haka mun ga Abdullah ibn Abbas ya fassara wannan aya bi annaha nusikhat cewa an shafe ta lakin sai dai duk da haka baƙiyar hukum, hukunci na nan na cewa za a iya ciyarwa ga al wanda take da juna biyu mace ce al-hamil ita ce macen da take ɗauke da juna biyu masu ɗauke da juna biyu Allah ya sauke su lafiya walmurdi da kuma mai shayarwa macen da ke shayarwa wa shekul kabir da kuma tsoho mai shekaru walmar'atul ajuz nan ya ce mar'atu mar'atu ya zama juri mar'atu ne walmar'atul ajuz da kuma mace ita ma wadda take mai shekaru il arba waɗannan mutane hudu da muka lissafa wacce ce ta farko mai juna biyu wacce ce ta biyu mai shayarwa wanne ne na uku tsoho namiji wanne ne na hudu tsohuwa ta mace ya ce waɗannan hudun yafduna za su fanshi kansu ne ta hanyar ciyarwa idan aftaru idan suka ajiye azumi za su ajiye ne sai su ciyar wa shakka alaihim siyam kuma ya zamto azumi yana ba su wahala fa yursakhu lahum sai shari'a take yi musu sauki an yuftiru akan cewa su su ajiye azumi wa yut'imu sai su ciyar an kulli yawmin a matsayin kowace rana na azumin su miskinan su ciyar da wani talaka miskini mabukaci inda bin Abbas wannan shine abinda Abdullah ibn Abbas ya zo da shi wasu ila bin Umar sannan an tambayi Abdullah dan Umar radiyallahu anhu anil mar'atil hamil dangane da macen da take da juna biyu idan khafat ala waladiha idan ta ji tsoron ita za ta iya azumi amma dan tayin da ke cikin ta zai iya shiga wani yanayi kun fahimta za ta iya yi ita a kanta amma likita ya nuna mata ta zauna da yunwa za a iya samun matsala kila ma kai ga zubewan ciki faqala sai abla ibn umar yace tufir ai abinda za ta yi kawai ta ajiye azumin wa tut'im sai ta ciyar makana kulli yawmin a makwafin kowane yini da ta ajiye azumi miskinan ta ciyar da miskini daya kamar da muka faɗa za kuma iya ciyar ruwan tashi guda a bada duka a lokaci daya musamman ga misali wanda ya san gaba ɗaya watan ne kila zai abin nan rawahul bayhaqi imamul bayhaqi ya rawaito wannan fi sunanihi a cikin sunan din samin tariqil imam shafi'i da ta hanyar Imamin shafi'i wa sanadin wannan hadisi kuma ingantacce ne qala ibn qudama ibn qudama al-maqdisi kenan ya faɗa fil mughni a cikin littafin al-mughni al-mujallad ar-rabi' mujalladi na 4 wato shafi na 394 qala yace walam yu'raf lakum mukhalifun babu wanda aka sani ya saba ma waɗannan sahabbai guda biyu abdullahi ibn umar da abdullahi ibn abbas da suka ce mace mai juna biyu ko mai shayarwa in azumi zai ba ta wahala ta ciyar ya ce ba mu san wani sahabi da ya saba musu ba ba mu san wanda ya saba musu ba minas sahabati daga cikin daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu wa hanabila wannan ita ce madhhaban kuma hanabila wa shafi'iyya da imamu shafi'i fil mashhur a cikin abin da yafi sanuwa wal malikiyya haka nan madhhaban malikiya fi ihda riwayat a daya daga cikin waɗannan riwayoyi fabin abbasin abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi wabin umar da abdullahi dan umar kamar yadda muka ji iftayal hubla sun yi fatawa akan su biyun dukansu sun yi fatawa akan mai juna biyu wal murdi' da kuma wanda take shayarwa idza aftara su biyun idan sun ajiye azumi bi sababi khawfihi ma saboda sanadiyan tsoron da suke ji alal walad akan ɗansu wanda ke ciki ko ɗan da ake shayarwa ita wanda ke shayarwa kila la'alla in bata ci ba ba za ta samu ruwan da za ta shayar da shi ba kun fahimci magana sai zamto yaro ya galabaita ko kila ma ya sashi rashin lafiya to in sun ji tsoron haka awil janin ko ɗan da ke ciki ɗan tayi kenan alaihim alfidya abin da ke kansu shine su yi fansa su ciyar hazal qawl wannan magana da muka ji qala bihi shi hanabila shine da hanabila suka yi magana a kansa da shi suka yi hukunci wa shafi'iyya da imamu shafi'i shi ma ya tafi akan haka fil mashhur a cikin abinda yake shine sananne wal malikiyya su kuma malikiya mu kenan ko fi inda ne a tsakanin waɗannan ruwaye guda biyu suna baina baina kamar kala ibnu qudama kamar da ibnu qudama ya faɗa bi ma'ana malikiya shine ramuwa zaki in ba zaki ya bane sannan zaki ciyar su kuma a hanabila da hanifiya da sauransu su kuma sun tafi a kan cewa za kawai ki iya ciyarwa kai tsaye ba tare da ramuwa ba Yau da haka in kin zama yan Najeriya sai ki ɗauki malikiya ko in kuma kin ce ki yan Saudiya ce to su ba malikiya suke ba sai ki ciyar kawai sai ki kaza abu dai mai saukin fahimta shine malamai sun karu juna ilimi akai akwai wanda suka ce ciyarwa za a yi idan akwai wahalarwa akwai shayarwa ko juna biyu musamman wasu kuma suka ce ramuwa za a yi kamar yadda muka faɗa hukuncin da ya zo na nassi ƙarara shine maganan ayan da ba a shafe ta ba shine fa'idatu min ayyamin cewa a rama a wasu kwanaki na daba. ita wannan ayan muhkama ce ba a shafe ta ba ita kuma wannan wanda muka karanta yanzu sun ce an shafe karatunta an tabbatar da hukuncin to wanne kake ga zai iya fin karfi tsakanin wanda tana nan ba a shafe ba da wanda an shafe wani bangare aka tabbatar da wani abu wanda tana nan amma tare da haka kuma wanda ya dauki wannan fatawon yayin aiki da shi ba za ka ce laifi ba ina fata kun fahimta ba za ka ce laifi ba wanda ya ciyar a wurin mu ba mai laifi ba wanda ya ramuwa a wurin mu shine yafi dacewa amma wancan shi ma ba laifi yayi ba tunda duk abin da za ka yi addini ya zamto ba dalili ingantacce shine matsala amma in dai za ka yi abu da dalili kuma ingantacce to wannan ba matsala ba ne duk abin da wani ya ɗauka shi nan la'allar rahama ne da Allah ya kawo ga wanda ta fi son yin azumin wance fi mata sauki ga wanda ta fi son ciyarwan wancan ya fi mata sauki wata kuma ma ba za ta iya ciyarwan ba ita kanta so take a ciyar da ita kullum cikin azumin take to kaga ramuwan zai fi mata sauki zai fi mata sauki ta fi mata sauki saboda mutane na cikin tsanani akwai ran da iyali na ina sauri zan fita sai ta sa shinkafa a wuta na ce ba zan iya jira ba har ta gama miya don farar shinkafa ne sai ta ce bari ce miyan kwai ya ku sauri kun sai na da sauki miyan kwai din nan da kuke kwai guda biyu sai ka ga ya ba da wani ma'ana mai kyau kuma mutane da dama su amfana da shi to wani almajiri ya shigo zai kwashe mana bola a gida ni na kamar da na gaya muku ina sauri sai na ce kawai ta bashi abincin na cika dan na ce ta bashi ko a samu a plate in tafi da shi a mota shine kawai yaron nan ana bashi kawai sai muka gama mu gan shi ba ga kuma bola ya ɗiba kuma ya bar mana kofar gida abu <clears throat> shine da na zo ce mata yaron nan ya tafi fa shi ga kuma ga gida zan gaya mata akan ta zo in ya dawo a rufe kofar ina ya tafi sai na ji shi ta window ta waje yana cewa wallahi tallahi sai ya kai ma maman shi abincin nan ta ce. ashe a duniya za su ci irin wannan abincin ni na ji wannan ba gaya mu aka yi ba ni na ji wannan Hmm? yana murna zai kai ma mahaifiyan shi zai kai ma mahaifiyan to ni da naji wannan haushin kai na naji saboda ya nuna cewa ba nesa yake da gidan da nake ba tunda eh har zai ce bari ya je ya dawo ashe ba sai yake da da inda nake ba kuma ni a wuri na wannan ba an yi wani abinci ne na ma a zo a gani ba a lallaba aka yi amma shi ji farin cikin da ta fashi kun fahimci magana to hikiman ka wannan shine ni dai a yanda na yi har na tashi a gidan sai ne mai kwano a gidana kuma ina faɗin wannan ne ba da wani abu sai don kuma irin waɗannan suna nan kewaye da suna nan ba dole sai alhaji wani ne fake ciyarwa ba fa ba dole sai wani alhaji turka shi ba ba dole sai shi ba flake ɗaya da za ki ware ma almajiri ko yaron makwabcinki wani mara lafiya ko wani wanda ba su da shi ko wani wanda kullum wanda suke ci ƙasa yake naki ko da ɗan maiko maiko ko da lokaci bayan lokaci ba kullum ba na rantse da Allah wannan filet ɗin sai baki aljannan firdaus wallahi aljannan firdaus na na isha ba da ku muka karanta hadisi ba wani ya shigo gida ta bashi tana zaune da annan sallallahu ta ce bata ba ta so ta tashi kar annan sallallahu alaihi wani abu ba ta kusa kun tuna hadisin ko da aka ɗibo aka ba wanda ya zo tambayan me ta yi sai ta rinka daga kai tana kallon abin da aka zuba mishi a ciki wanda Allah su lafi laike ce mata kina kallo ne kila kar ya zanto an sa mai da yawa sai yace karki damu ko me kika bashi Allah ya biya ki biyan Allah ko ba da kwano ko plate zai maka ba jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin Muktadi. to ku tausaya ma mutane kuma ku rinka bincikansu, akwai waɗanda ba su da shi amma suna da kame wanda ba za su yi roƙo ba wallahi la yas'aluna nasa ilhafa to ka kurin jiran sai sun galabaita sai sun rinka watsar da kan suna bi suna roƙo duk mai roƙo haushin shi ake ji duk wanda zai ta saka da roƙo wallahi ka ya fita a ranka ka ya fita a ranka wanda kadai ake roƙon shi ya ƙara san mutum shine Allah dan shi yana da komai ko ya fi ƙarfin komai kai ko dole za a zo gabar da sai ka ce a yi haƙuri kowaye kai sai an zo gabar da ce a yakuri shi yasa kamewa yake da kyau ga mutum in dai mutum mutumin kirki ne Allah ya taimake mu arabi wal 20 na 24 mala yace fa nabi hurairah radiyallahu an an karbo daga abdurrahman ibn sakhrin Allah ya kare da a gare shi kala yace man lam yada' qawla zur yau wancan hadisi mun samu fa'ida da hukuncin shayarwa ne ko da hukuncin ciyarwa ga mai shayarwa da mai juna biyu da kuma wanda yake shekarunsa sun ja sun yi nisa mace ce ko namiji Shi ne fa'idan da muka samu haka ne ko to ar-rabi na 24 fa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman ibn safr Allah ya kare da gare shi qala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah kira da amince Allah tabbata gare shi ya ce mallam ya yada qawla zur duk wanda bai bar magana ta zur ba ƙirƙiro magana ta ƙarya a jefo wani da shi bai faru ba a ce yayi kun fahimta a kirkiri sharri a dora ma wani ƙarya kenan wal amalu bihi da kuma aiki da shi a haukai a zauna falaisa lillahi hajjatun Allah bai da wata bukata sai an ya za'a ta'amahu dan ya bar cin abincinsa wa sharabuhu da sha abun shan sa bai ma'ana azumin sa bai da falala da darajar masu azumi ya dai zauna da yunwa amma bai da falala da darajar su as-sa'imu man samat jawarihuhu mala yace tunda mun fahimci hadisin a sarari ba bukatun dogon sharhi abinda za mu fahimta shine duk mai azumi ana ce ma mutum mai azumi ne man idan ya kasance famar jawarihahu gabansa ma sun yi azumi an al'asam gabarin zunubi mutum bai zama cikakken mai azumi ba sai gaɓoɓi shi ma ba sa laifi sama lisanuhu anil wato hadisin na nuna baka samu ladan azumi da darajarsa ba har sai harshen ka ya kame daga barin karya. wal da alfasha shine ma'ana maganganu na batsa na rashi na irin wancan wa qauluz zur da kuma magana ta ƙarya ta a kirkiri magana a dora ma wani ai masa sharri da yarfe a ciki wannan shi ma yana ga sarari yake al-khamis wal 20 na 25 malaita an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman bin Sakarin Allah ya kare da gare shi shine abu hurairah qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce laisa siyamu min al-akli wa shurbi azumi ba wai shine kawai ka kame ka bar ci da ka bar ci da sha ba ba wannan ne ake nufi da asalin azumin ba ba wannan ne asalin azumi ba inama siyam sanu dai abinda in ka yi shi kake samun cikakken ladan azumi shine ka kame al-lagwi daga yasassun maganganu warrafat da maganganu na batsa allahu yasassun maganganu wangano wanda ba su da wani amfani mutum ya ta ba da labari mara kan gado ai wance ma kaza wance ma ai in ke ko kin san yanzu ka to ke ta ambata Allah subhanahu wa bihamdihi subhanallahi alazim man arrafa sunne maganganu na batsa fa in sabbaka ahadun ga umurni na daga ni annabi sallallahu alaihi wasallam fa in sabbaka ahadun idan kana azumi wani yazo ya zazzage ka asabbu shine a ga maka magana ta batanci kun fahimta shine zagi ai duk wanda ya zagi batan mutum ne tabbata ma suke batanci ne wanga ko na batai ai ma'ana na gaggaya mai maganganu marasa daɗi da za su bakanta ni rai annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya gaya maka Ahadin wannan kowa ne ne? ko matarka ne a gida au jahila alai ko yi maka ya maka wani aiki na wauta in kana zama cikin mutane za ga wauta faltaqul to abinda muke so kace shine inni sa'imun annabi sallallahu alaihi wasallam kace ni mai azumi ne inni sa'imun ni mai azumi ne so biyu kamar mai ta har so biyu bi ma'ana kana lallashin ka katta biye mishi shi kuma kana mai wa'azi ya kame daga abin da yake shine hikiman haka wallahu Ala, fal islam dan haka dai hadisin nan mun fahimci musulunci ya hussul muslim yana kwadaitar da mutum musulmi as-sa'im wanda yake azumi an halla da ya makansa ado da kwalliya bi makarimil akhlaq da halaye masu kyau musulunci ya kwadaitar da duk wani musulmi inda yana azumi to ya zamto ana ganin azumin har ayyukan shi daga bobin shi da mu'amalarsa da mutane ya Allah ka bamu irin wannan azumi as sadisu wal 20 sai na 26 an abi ta radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman ibn sakhr Allah ya kare da a gare shi qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce as junna jama'a azumi garkuwa ne fala yarfut da ɗai kada wani daga cikin ku yana azumi ya magana ta batsa wala yajhal kuma karye ma wani wauta a aiki ko a magana wa in imru'un qatalahu idan ya kasance mai azumi yana azumi sai wani mutum qatalahu ya neme shi fada aw shatamahu ko ya zage shi da da ashatmu da asabbu duk kusan abu ɗaya ne aw shatamahu ko ya zage shi falyaqul yace inni sa'imun ni mai azumi ne marrataini so biyu kamar yadda wancan hadisin ya faɗa kun fahimta wancan hadisin bai kawo ya kawo maganan wauta a ciki ya kawo to ya kawo mana duka ruwayin da ya guda biyu ne wancan an faɗi so biyun nan aka maimaita aka yi takidi akan so biyu ake faɗi kin ga sunna shine karki faɗa so ɗaya sunna shine karki faɗa so ya wuce so biyu in kika faɗa so biyu sai ki tsaya mala yace as-sa'imu la yarfas duk mutumin da yake azumi to gaskiya al'amari shine baya batsa wala takallam kuma baya yin magana al-kalamul fahish magana irin na fasikanci wannan rade ko maganganu da za su zubar da mutunci su ne arrade maganganu irin wanda mutum ya yi za a gane kai wannan dai kawai tsufa ya yi gardama kun sa akwai wannan ko? ga mutum gashi da shekaru amma yaro ne wani yaron ma ya fi shi hankali saboda irin maganganun sai ka ji kare ma ba zai ci ba to su ne arrade maganganu irin na banza wanda mutum yayi suna zubar da mutunci Allah ka tsare mu wal kadib da ƙarya wasabbu washatmu da zagi da aibantawa dukkanin su zagi ne la yarfas duk muminin gaskiya yana azumi baya batsa wala yashab kai ba ma ya ihu ya rinka magana ta daga murya shine fasara a gabe ce la yarfa sautahu bala ka ji shi yana daga murya ba a cikin mutane wala ya sai hufi tsarkat kuma ba ka ji yana ihu akan hanyoyi wata da ta shiga a ce ihu eh, ai ga ta nan ta iso tun daga get za a ji to ni fa ban gane me ake ciki ta shigo mana ki gane ma idan ya sai kin dinga kure ma mutane kun shi to ni fa kin ga wance dama yar kaza kaza ki halawanta ta shigo ni wani abu ma tana ta cika da Allah ku tashi yara a wurin nan kar abin kunya shikenan ki an miki nan ko mutuwa ta sai a ce wannan da ta zo gidan biki ake gane ta me yi ba me yi ba to mumini ne azumi baya iface iface akan hanya awil makatib ko a ofis? ko a ofis? wata a ce oh yau ofis inda ya kaji komai salama daidai ba ta nan an fahimta kamata a ce oh yau ofis din kowa jirgin wa yake da tana nan da ba haka ba to kin ga wannan shaidan kwarai amma ihu da ɗaga murya ba a so da raf'is sau ta yadda musulmi zai daga murya wal khusuma da jayayya faɗi in faɗi in kana azumi ko wani abu mutum ya faɗa kawai bar shi da abin shi shi ya je ji da shi kai ka ji da alƙur'ani ko ba shi kenan ba eh ba jayayya wal munaza'a da shi al khusuma shine faɗi in faɗi al munaza'a shine jayayya ma al muslimin tare da wani musulmi kai ta gaddama wa ma ghairihim kai har wanda ma ba musulmi ba kai gaddama da shi inda azumi kake yi asiyamu junna shi azumi fa garkuwa ne fala yarfus mutum ba zai yi batsa ba wala yafhab ba zai yi iface iface ba yajhadu zai yi iya kokarin sa fa inimru'un fa inimru'un ne nan ba fa in amrun ba kuskuren kuskuren kwamfuta ne fa inimru'un sha ta mahu ne can ma sha ta mahu ta'un din nan ha babba ai mun ga inda ya zo a hadisin ko fa ne mun mahu idan wani mutum ma ya kai ga ya zage shi wa qatalahu ya nemi fada da shi falyaqul to yace anni nan ma inni ne inni mru'un ne inni mru'un sa'im ina ga saurin computer nake juya shi aka kun san keyboard na yin wannan kila an kosa fitar da shi marrataini hadisi ya koyar da muka faɗa ka so biyu asiyamu shar'i dan haka dai mu sani azumi irin azumin da shari'a ta ce shi take so mu shine siyamul jawarish anil asam shine a samu gabobin mu su ma suna azumi ga barin sabon Allah Yadda harshen mu bai ci to jikinmu mu ma kar ya saba bil idafati anil imsak wannan kuma zaka yi shi ne doriya akan kame wanda kai anil muftarat ga barin abubuwan da ke karya azumi yanda ka bar ci da sha da saura abin da ke karya azumi to haka ake so jikinka shi ma ya bar aikata abin da suke laifuka ne Allah ka sa irin shi muke yi asabi wal 20 na 27 ana Aisha radiyallahu anha an karbo da nana Aisha Allah ya kare da gare ta qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan dakhala al ashru manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance idan aka shiga goman karshe to ga nan kuwa ko ana gab da boda sha nawa yau sha shida idan aka shiga goman ƙarshe shidda mai zarahu yana tamke zariyansa mazaginsa me ake nufi yana nisantan iyalinsa kamar yadda wasu hadisan za su zo bai ma'ana yana tafiya itikafi an gane yawwa wa ahya lailahu sannan kuma yana raya dararensa. a maimakon mu'amala da iyalansa yanzu yakan juyo kan raya darare ne duk da ba haramci ba ne ake nufi amma na nufin yadda yake ƙara kokari a wurin ibada fiye da wannan kuma bai kula iyalansa a dare kamar yadda yake yi a ranakun da ba ramadana ba to in yayi shi a shi kadai ai har yanzu ba a kai ga gaci ba ko wa aiqadha ahlahu sai kuma ya tada iyalansa su ma su sallah saboda yana so su je aljanna tare ko <clears throat> yanzu ya nuna kenan dole namiji ne kadai zai tashi mace sallan dare a'a ita ma mace za ta iya tashin namijin sallan dare saboda muna da wani hadisi malala sulasa ya ce Allah ya rahama ga namijin da ya tashi sallan dare ya tashi iyalinsa in ta ki tashi sai ya fa mata ruwa a fuska kun ji addu'a ga namiji yace haka nan irin wannan rahaman Allah ka yi ta ga macen da ta tashi sallar dare ta tashi mijinta bai farka ba har ta fa masa ruwa a fuska sai da ya tashi amma fa ki karanta mai hadisin ka ke fa masa ruwan ha wallahi wani sai ta zo da kacifo kila dama abokan shi sun zuga suna cewa an yafa mata da ba a yadda da su fitan nan da suke yi Allah kaɗai sai na suke zuwa yanzu wata ma da hijabi an ganta da laya da guru da kaza to kuma yanzu kina iya mai ruwa bai san hadisi ba an samu matsala <laughs> wani zai iya kai duka wani ma auren na iya samun matsala ko ba haka bane to sai ki sa a yanko miki wannan clip din sai ki kunna ne ko ki dauko littafin ki muraja a gaban shi kai ce kin raina shi zaki koyar da shi kike qala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam karatun mata ina ga da haka kuke karanta hadisi ku <laughs> sai an muku shi kamar wani waka-waka saboda sabon ku da barmani coge kila a baya ko ba ka ake cewa muna yara ce sadaka rasulillah manzan Allah ya yi gaskiya haka za a sai da waka-waka kuma kamar ya dan fi zama ko eh in yara hana ne sai a yi musu in ya zauna sai a zo a yi musu na da gaskiya to ki karanta ki sanar ya san hadisin kafin ki aiki sannan kuma na biyu ki fahimci yanayin mijinki saboda wani kila yana samun rashin bacci na tsawon lokaci kuma nauyi ne a kansa na amanonin al'umma ko makamantansu tashinsa zai tozarta wancan to gara baccin shi ya tsaye da wancan saboda wancan ya shafi jama'a wannan kuma shi kadai ta shafi kun fahimta sai ki rinka gane daidai lokacin kin san a wuken ya fi hutawa to ki tashe shi a wuken sai ki rinka tashin shi a wukin Wokin days kin san bai da sarari to shi ke wani kuma da dai yanayin makonciyar za ki gane wani to yana cin abinci yana gengedi akwai mai cin abinci yana gengedi ni kaina na sha yin bacci na ɗiwo abinci a cokali yana cikin kwano wallahi bacci zai ɗauke ni ni ban san so nawa haka ya faru sai dai ka barka ka kau da kwanan kuma ka ci gaba da bacci ko wani a makamancin wani to sai a kula da wannan saboda yana da muhimmanci shi ma kar wata ta zo yar ita ma ta zama haruriyan jiya kun tuna na Aisha ko wanda ta yi mata tambaya me tambayan da aka yi mata me yasa wanda ke jinin al'ada aka ce tarama azumi ba ce tarama sallah ba sai ta ce mene a haruriyatin anti ke da ke yar haruriya ce to ke ma karki zo ki zama haruriya Mu ne muka fada suna da zafin addini da kafurta wanda ya laifi ko kaɗan ne ko ce zai kuma dawwama a wuta asabi wal 20 yan uwana nawa ban gama ba wallahi ban gani ba na gama karanta hadisin ne na wafi riwayati muslim a cikin riwayar da imam muslim ko kawo kanar rasul sallallahu alaihi wasallam ya tahidu fil ashirin awakhir imam musu ya ce manzala sulasula ya kasance yana kokari a kwanaki goman karshe ma la ya tahidu fi ghairihi irin kokarin da baya yi a sauran kwanakin da ba goman karshe ba an gane ko ahya lailahu eh, eh, ne na ahya lailatan ahya yana raya dararan ghalibul lail mafi yawan darara ko da yana yin bacci a wasu to dai wanda yake raya wasu fi yawa laisa kullul lail ba dukkan daren bane ma'ana shine baya ta baya yin sallah tun daga isha'i har sai alfijir ya fito yakan samu yayi bacci a ciki shine ma'anan tahajjud mutum ya kwanta ya bacci ya tashi ya sallah an gane ko shi yake nufi da tahajjud laita kullun layl ba duka dare ne yake yi da sallah ba duk da an taba samu ya yi haka din tun bayan isha'i sai da kusan awa tara tsaye yana sallah sai da alfijir ya fito zaki ya ɗana wata rana in kin isa qalat aisha in kina da qur'ani ba za ki san yayi ba ya kai ba din mai sawa da sallan dare bai so ya ji an kira sallah na biyu duk wanda ya saba sallan dare bai so kunnin shi ya ji kiran sallah na biyu a kunnin haka ne ko ba haka ba haka ne qalat aisha na aisha Allah ya mata rahama in kare da gare ta tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama laylatan ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye a wani dare ba hatta subuh hatta sabah hatta sabah a ce wai har asbahi bai rintsa ba sallah kawai yake lailatan kamila a ce wai gaba ɗaya daren bai yi wani abu ba sai sallah kadai ta ce ban taba ganin haka ba rawahu muslim fi sahihihi shi ma nan an sa ta unku ya ruwaito imam muslim a cikin gantaccen littafin sa ahya lailuhu yana raya dararen shi bil da tsayuwa ya salla. wa ta'abbud da kuma bauta lillahi ga Allah rabbul alamin wanda yake ubangijin talikai cewa da bauta nuna ba sallah kadai yake a cikin dare ba idan an zo gab da fitowa alfijir barin sallan ake a ta shine ma'anan wabil atharihum yastaghfirun hadhihi al-ashr al yan uwa waɗannan kwanaki goma ne na ƙarshen fi fitami ramadan da suke cike watan ramadan fi halailatul qadr a cikin su ne lailatul qadr take alal muslim da wannan ya zama wajibi akan musulmi ko ya dace akan musulmi yajtahidu ya tashi ya kokari fil ibadati wurin bauta yusbir alal ibada a sha abin ba daɗi yusbir ya haƙuri yusbir akwai sun da muke zuwa ƙauye kafin a fara ɗauke mutane muna zuwa can ƙauyen da ba zan faɗi sunan shi ba karantarwa da musuluntarwa sai muka rinka yin noma za ku yi tuna wasu ku za yi tuna mun rinka yin noma a ƙauyen to sai aka waye gari sanda za girbi kuma a goman karshen ramadan goman ƙarshen ramadan wallahi mun taɓa girbi a wannan lokacin saboda in ba mai girbin ba duk kusan makwabtanmu sun gama kwashe nasu amfanin noman to ko dai dabbobi za su shigo su ci namu ko kuma za a saci cikin sauki to ko da malam nura na shi zan soye wannan bayani wallahi kaga tsakiyar rana ana kwalla rana an gama tahajjud aka wuce kawai a saman buhun masara a daji wallahi da ka san kana kan katifa irin wannan bita pump din <laughs> haka za ka yi ka yana sauka kan buhun masara bayan da ka iya to kuma an jima sai ka dawo tarawihi kuma ka yi hajjudi to a yi haƙuri a dage ayyaman ma'adudat haka Allah ya ce kwanaki ne 'yan kaɗan sun kusa ƙarewa yanzu fa duk wannan abin da muke nan da sati biyu shi kenan sai ne yawan rai sati biyu ne yau sha shida in ma watan ya cika talatin kenan in bai cika ba war haka kuma wani abun ake yi da daban to dan me bala mai hakuri ba yanzu daga wancan ramadan zuwa yau mutum nawa muka sa a kabari mukan ko satin nan asabar din can da ta wuce har cikin kabari mun je mun gani ko mun ga kabari da idan a basha marot mun gani gashi nan makwanci ne kuma wanda suke zaune wurin da yawan su ma sun fi mu matsayi wurin Allah da Allah to me yasa ba za ki hakuri ba kuma ga ki da bukatu bukatu kaca-kaca ai wallahi barin baku shawara ku nace mu addu'a addu'a ki taɓa raba kafa da addu'a duk motsinki har a gama ramadan kawai addu'a ki rinka addu'a saboda Allah yana son naciya wurin roƙo wanda ke naciya wurin addu'a Allah yana sauraron shi ko yana da laifi sai addu'an ta zama kafara kuma amshi a biya bukata muna ko da su ko ga iyayen mu can a kabari wani daya wasu duka biyu ga 'ya'ya nan ana neman shirya wance na karatu wance aure ake magana kai jikin ma ba lafiya mu kanmu lafiya muke ne dafa dafa kasuwa ga gashi nan yanayi ya canza can kaza to yanzu kuma sai mu zo mu ta duniyanci a ramadana ai bai dace da mu ba ko ba a ramadana ba bai dace mu ballantana a ramadana to ku mu je yan uwa malam yace yajahidu fil ibadati yasbiru ala alal ibada mutum ya hakuri wurin bauta ki kankara in a farkon ramadan kin ciyar ki ƙara ciyarwa a goman ƙarshe qur'ani ki dage kaza ki kaza komai as-samin wal ashirin na takwas ya ku yan uwa ana aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga nana aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yujawiru fil ashiril awakhir yana nisantan iyalai a goman karshe min ramadan na watan ramadan yakan nesa yakan nesa nesa da duk wani abu da zai shagaltar da shi ga barin bauta ya kulu Allah sallallahu alaihi wasallam rinka cewa da sahabbansa da iyalansa taharru lailatul qadar ku tashi ku yi bincike ku nema ku yi kirdadan daren lailatul qadar an san kirdado dogo, ku dako ku ta tsammani kuna jira ta ina ne fil ashril awakhir yace a kwanaki goma karshe min ramadan na watan ramadan yujawir ɗinnan da aka faɗa hadisin ya'ani shine ya'takifu fil masjid yana itikafi a masallaci yakan koma masallaci ya tare ai nan ne fadan Allah ko to shikenan wa annal masajid lillahi tunda ko wurin Allah ake nema mu mun tafi fadan Allah Allah ka taimake mu ya ta'abbad zai tabauta karatun ƙur'ani tasbihi sallah sallallahu alaihi wasallam wa kuma yake ya rinka cewa ta harro, ku rinka dako da kirdado lailatul qadri daren qaddara wanda Allah yake tafi watanni dubu alkhairi fil ashril awakhir a kwanaki goma karshe min ramadan na watan ramadan utlubu utlubu lailatul qadr jama'a ku fane mu daren lailatul qadr fiye da kuke neman kuɗi wannan kudi kamar da ke neman kudin ƙari na ne don na san kudi muka fi wata ta ce min malam abu biyu kawai ne za ka roƙa ma azumin don Allah abu biyun nan abu biyu menene su ta ce na da ke ciwo ya warke sai damman kuɗi hmm. ta ce kafanta ya warke sannan a tara mata kuɗin ma ta ce malam na waje ba na gida ba masu nauyi masu ƙarfi daloli hmm? to shi kenan ba aibi ba ne ko to amma aljanna ita ce farko eh? in Allah ya jada mutum kan ai ba zai tozarta shi ba haka ne ko ba haka ba ne to shi ne anan ma lai ce utlubu lailatul qadri jama'a ku nemi lailatul qaddara taharruha ku yi don tafil ashirin a wasu a kwanaki goma ƙarshe na ramadan muttafaqun alaihi imamul bukhari da muslim suka ruwaito to wasu hadisai sun nuna tana cikin kwanaki goma Wutiri, mara kamar ran da aka kai azumi ashirin an shiga daren ashirin da ɗaya kun ga ne ran da aka yi ashirin da biyu an shiga na ashirin da uku wutiri ne ran da aka yi ashirin da hudu an shiga na da biyar wutiri ne ran da aka yi ashirin da shidda an shiga na da bakwai wutiri ne wannan na shida an shiga na da bakwai din kusan kamar malam na albani shi ya tafi akan tabbas ma ita ce kawai ran lailatul qadr an fahimta to amma abin yi shine <laughs> ana kai 19 nan da kwana ku kenan ko hajiya tattara kokarin ki kawai ko tela ne karki damu da shi samu dama ya kamata kina da wani zanin reserve ko da tsoho ne wanda ya sha guga da staci ba dole ne sai kin sa sabon kayan ranar sallah ba amma dai ya kamata dole ne ki shiga aljanna <laughs> an fahimci wannan eh kakki je ki tauni ki kai wallahi shagon nan zo in tare baka da sukuni zan ga dan banzan da zaka yi madinki baka gama mun ba haba hajiya ke da wata ranar likafani za a sa miki duk wannan ki gama fa idan fa kika rasu aka ganganci ba a yi saurin cirewa ba kika kai wasu mintuna ko awa wallahi sai dai mu ce gare za ku tsaga ku yaga ta baya ku zare ta gaba haka za bai ba a ce ku yanka ne ke zanin na da tsada to za a wanke ta da shi ne sai kun cire shi duk tsadan shi sai an cire shi wata ma in azaban fitar ran yayi azaba da bayan gida a jiki ko da bawali ko da jini ko da wani ruwa da ke fita daga hanci ko kunni ƴaƴan ma suka gani ko an wanke sai dai sai a bada sadaka ba za su iya sawa to ku datse ƙarshen daren goman ƙarshen nan kan ku sakaci ku kyala duniyan nan a goman ƙarshe ku rabu da ita ku fita sha'aninta ba za ta tsina na muku komai ba wal akhiratu khairun wa abuka. Allah ya ce lahira in ta samu komai normal komai normal so da haka dan Allah ku dage ku yi da gaske kar ai sakaci ai addu'a a roki Allah ku sa Najeriya cikin addu'a duk mai nufinta da sharri Allah ya walakanta shi Allah ya ba mu shugabanni nagari masu jin tsoron Allah wanda za su kamanta abin da Allah yake so yadda da shi sannan duk in kin gama kin ji lokacin da imanin ki ya sama sai ki ce Allah ka ba Umar Shehu Zaria aljanna to in kika yi wannan in kika yi wannan habawa a kin gwangwaci kin yi abin da ake so shin wai ko ba za a yi ba shin ban da gata wurin ku ne ko ban cancanta ba ne to lillahi wa rasulihi duk wannan tashin asubahi a ku damu ni kan Allah da ba sai ce ba in Allah da ni in ka gaban mu mutu addu'a ba ban tuno sunan shi ko ban tuna yanda yake ba kuma ko shi in nai sai na hada duka kuma hikiman shi ne da ne muku mala'ika zai mu shi yasa ni bai kyashin umma wani addu'a ko bai roka ba saboda ina da yaƙinin in ne mishi mala'ika yana mu to shi kenan ko mu je lokaci an nuna mun tun dazu A tasi ko na ashirin da tara an abdullahi bin umar an karbo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'takifu al-ashara al-awakhir min ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tarewa a masallaci a kwanaki goman karshe na watan ramadan kana ya'takifu bil ashr al-awakhir ya kasance yana tarewa da bauta itikafi shine ka zauna a masallaci karanci ka samu dare daya da yini daya shine awa 24 ana so ka samu dare daya da yini daya shine karanci sannan kuma na biyu ya zanto akwai azumi a bakinka in ba azumi a bakinka ba yi tikafi kake ba zaman masallaci kake an fahimci wannan sannan zai faɗi wata magana a gabatan ah, kana ya take fil ashir al awakhir ko yana itikafi a kwanaki goma karshen min ramadan na watan ramadan al itikaf abinda ake nufi da itikafi al masjid shine ka luzumci masallaci ba za ka fita ba sai illa lura ya kaftar da kai kuma ka shiga ne lita'atin dan kai ma Allah biyayya ba ka je kallon alhaza wanda suka zo da mai iPhone 13 Pro Max ba ko ka je itikafi da nufin alajuwa na zuwa da babban kula ana cin kaji ka bar shi ni wallahi na taɓa wani itikafin da daga nan na ga wani buɗe a rayuwana da har yau bai koma baya ba ba kuɗi na samu ba amma na samu albarka kar wata ta ce kuɗi na tara ba kuɗi ba an fahimta wannan itikafin da na ni tun da na shiga ban magana da kowa kowa ban masa magana sai limamin da muke tahajjud tare da shi malam Ismail Harun shi kaɗai ne in ya zo yau tallan da raina zamu yi wa zai fara wa zai kaza wa zai ni ko abinci ne sai da aje a tafi kowa ban mai magana ko ziyara ka kawo kayi a banza ba malam saurare ka ba duk da annabi sallallahu alaihi wasallam kai mai ziyara yana itikafi amma ni na. ina bude kofa shikenan wurin zai zama dandali wani ya zo koyi tare ya zauna ina ganin shi na tashi na dinga nafila wallahi sai da ya gaji tsaf wani ya zo ya ce mishi ai malam fa ba zai kula ka ba sai tashi ya tashi da kamar zai jawo shi daga baya sai shi ma ya tattaro kayan shi ya shigo kuma irin shi yayi to wallahi na roki Allah wasu abubuwa itikafi da na rantsa da Allah duka sai da na gansu na duniya duka duka akwai wanda ma ina masallaci aka turo wani ran da aka ga wata ya ya faɗa to ku ku dage ba wai na faɗin ni wani abu bane abinda nake faɗa shine ni dai nayi na gani kuma na san ubangijin da ya mun zai muku an fahimci wannan to Allah ya taimake mu wal qurba da neman kusanci da Allah la yasihu al itikaf itikafi baya inganta illa fi masjid jami'a sai a masallacin da yake na juma'a ne saboda dole za ka fita ka je sallah qalat aisha na na aisha Allah ya kare da gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al bayt wanda Allah tsira da mita Allah tabbata gare shi ya kasance idan yana itikafi baya shiga gida illa li hajatin sai dan wata bukata ta dole fal insan dan haka nan mutum ya sani idan kana mu'takifan matukan yana cikin itikafi fal itikafi lahu shurut to itikafin nan yana da wasu sharuɗa da idan aka rusa su ya lalace ya yajibul iltizamu biha ya zama tilasin mai itikafi ya kiyaye su shine zaman masallacin da da abin da muka faɗa as-salatun na ƙarshe na talatin qala ibnu umar dan umar Allah ya kare da gare shi da shi da mahaifinsa qala ya ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakatar fitr min ramadan manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya wajabta mu duk wanda ya azumi ya fitar da zakkan kono mun san zakatul fitr zakatul fitr ko zakkan kono anan muna kira duk wanda zai fitar da nashi zai iya ba marayun azu a wannan rana ana fitar da zakkan kono awa 48 kafin idi ya halasta ana iya fitar da shi ran da aka kai azumi ashirin da bakwai ba dole sai ya kai ran sallah da safe ba saboda wani ma kafin ka kai mishi ran sallah da safe ya ci bashi ya ciyo bashi kuma in ka bashi ba zai kai ma wanda ya bashi bashin ya amsa ba in ma zai karba sai dai karba a walakance karya farashin ya ce za ka ci ko saura bayan sallah ko kuma ya karbi loka biyu shi an karba mai loka biyar da rabi to shine hikiman fitarwa kafin ranar an gane ko yawwa sannan kuma ana fitar maɗa da bawa don haka hatarin da ke miki aiki a gidanki tunda tana gidan keke ba ta abinci ƙarki ce to kin dai gaya ma uwarki a ƙauye ta fitar daga noman da kuka yi ko a ba ai girma ya faɗi raƙumi ya shanya ruwan kadangare ko ba kenan ba eh sai ki kira mamanki ki ce ke zan mata daga nan ce ita ma ki ji in ba su da shi su nawa ne yawwa hajiya good kin cika hajiya ta rika shi ke ce hajiyoyin da annabi yake nema <laughs> kun fahimci magana amma kina nan kina ce ni fa ban san iskanci ki kira ki miki ai ina biyan ki ba nan ma kike ma yara ki tsoba kyauta kike mun ga ya musu su biya wannan maganganun ku ne ko ba su su bane nayi ƙarya na sha ji na sha ji da yarinya na kuka tana jin gara ta koma ƙauyen su ko ruwan burtsatsi ne a kwata ta ci gaba da sha game da wannan wala fiye da wannan walakanci wata ma cikin dare za ta tattara kayanta da asuba ta gudu ta bar gida ko me za a ba ta gara ta gudu Ba ki zama rahama wannan yarinyar in kika tarbiyyanta Allah kaɗai salladanki wanda za ta yi aure tattara dan abin da za ki iya tsofaffin kayan ɗaki da kika canza tattara mata alaba da zaman lafiya ta je kauye tana zuwa kauyen za ki ganta wata karaman malama ce a cikin sauran saboda zaman da ta yi da ke da tarbiyyar da ta koya kuma wallahi tallahi har a tashi kiyama kina da ladanta in dai za ta rayu ko ta haifi ɗa ko kaza wallahi tana da ladan. ni na ga wannan mahaifiyarmu ta riƙi yan aiki waɗanda yanzu ita shekaranta goma sha tara shekaranta ashirin da mutuwa 2020 sun tara su goma ga wannan wata za ta cika shekara ashirin goma ga wannan wata za ta cika shekara ashirin da barin duniya amma har yanzu akwai 'yan aikin da ta rika wanda wallahi har yanzu da su da 'ya'yansa ma san girma suna zuwa wurin saboda wancan abin shi yasa muka wajabta mu kanmu duk abin da take musu mu ma za mu ci gaba to baki shuka alkhairi ba kun fahimta da zazzage su kai ta walakanta su ba ma za mu san su ba balle mu samu ladan su amin ya Allah Allah ya mata rahama Allah ya ma duk iyayen wanda suka rasu rahama ba ita kadai ba to kun ji ana fitar ma da sayyidina Usman bin Affan ce wanda ke cikin ciki ma ana iya fitar mishi kun ga ba amma daga an san an haifa ko za a haifa ko ba za a haifa ba ko yaya ne amma ana fitarwa saboda shi din neman albarka ne dalilin da yasa ake zakatul fitr zamu ji a ƙarshe abu biyu ne na farko tsarki ne ga mai azumin laifuffukan da muka yi a ramadanan sai ya kankare su na biyu ciyarwa ne ga talakawa ba a so a zo ana idi 'ya'yanki na murna 'ya'yan wasu suna kukan yunwa shi yasa 'yan tsofaffin kayan nan masu ɗan haske sama na yara dan ɗan aika ɗaya biyu ukun nan sama lullika musu kasi ma 'ya'yanki hasada kar yanki su so ce o oh, kaga su suna da shi mu ba mu da shi kakke da rika kallon ki ko 'ya'yanki ana faɗin wannan bai yi ba bai yi ba amma ba za ku fahimta ba sai akwai imani a zuci Allah ka ba mu imani manzo Allah sallallahu alaihi ce a fitar da wannan zakatin fitr din yanda kuma za ka shine sa'an min tamrin sa'i ne na dabino anan sallallahu alaihi ya faɗi wannan saboda dabino abu ne mai daraja a Madina kuma yana cikin abincin su suna cin dabino su rayu kamar yadda Nana Aisha ta faɗa ko amma mu yanzu nan kaga da ka ba mutum dabino malam gara dawa ba. ko ba haka bane ba za ka je wani gida ka ga dabino ne abincinsu ba shi yasa ni da na gane larabawa in dai na kai ziyara abin da suka kawo na farko ba shi nake ba muhimmanci za su kawo maka ruwa wani ruwa ne tsada a kwalba tsadan shi ma daban kuma ruwa ne su baka dabino su baka shayi to mu a nan tuwo muka sani ko ko sisi tuwo muke ci sai ka dan jinkirta an gama ce to sai ne sai ya ce sai ne nauyi a ce to shawo shi wannan shine dan zo mu tafi din sannan ce au sa'an min sha'ir ko sa'i na sha'ir sha'ir yana nan kamar shinkafa yake alal wajibi ne a fitar da shi ga wanda yake ɗa ne wal abd da wanda yake bawa ne kun ga bawa anan shine Hadima za ta shiga mai aikin gida house girl duk da ba baiwa bace ita amma ai hidima take muku wal ana fitar ma ɗa namiji wal da mace ita ma duk daidai ne wasfazir wanda yake yaro dan karami ko yau aka haife shi wal kabiru min al muslimin da wanda yake babba ko da wancan dattijan ne wanda bai iya azumi ba ya ciyar kun tuna mu faɗa baya ko to matukan ya zo a ramadan ai an ce tsarki ne ai Allah so shi ma ya tsarkaka to sai a ciyar mishi قال ابي سعيد الخدري babban sahabi malam abi sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi yace kunna nakhruj zakatal fitr mun kasance mu sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam muna fita zakatal fitr sa'an min ta'amin sa'i daya na abinci aw sa'an min sha'ir ko sa'i daya na sha'ir aw sa'an aw sa'an tamrin ko sa'i wanda yake na dabino aw sa'an min min zabib ko sa'i na zabib shi ma abu ne wala akhrij yaqulu abu sa'id wannan ban gane yana ga cakuɗewar rubutu ne yaqulu abu sa'id ne ana babu wala akhrij nan abu sai da ke cewa illallazi akhraja fi ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ba ma fitarwa sai irin abin da muka fitar a zamanin manzo Allah sallallahu shine wala akhruju kuma ba ma fitar da wani abu na daban kenan yaqulu abi sa'id abi sa'id ya rinka cewa illallazi akhraja fi ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ma fitar da komai mu musanya sai abin da aka fitar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to a wani hadisin yazo ya fayyace abin da ya shi ne ya ce abincin mutanen garin za a ciyar da shi A nan fulafula ya faɗi wancan shi ne abincin mutanen madina da ka tashi ka tafi kano gurasa ne amma dai ba a yi da gurasa ko sai amfani da abin da shi ne abincin ƙasar hausa wanda aka saba da shi a ƙasar hausa an san wanda yake babu masara ne da ko dawa ko gero ko wake wanda kuma yake da ɗan ƙarfi-ƙarfi shine zai fara da shinkafa mai duwatsu da baƙi-baƙi? da wanda zai je da jamila ko ta birnin kyabbi ta jihar kyabbi daga nan za ka zo ka je ka tafi haɗin waɗancan waɗancan ɗin nan wanda ba za mu yi musu talla ba sai kuma ka zo har ka kai su basmati idan matsayinki na basmati ne kawai ki ba da basmati ko da ba ta naka basmati wani ma zai ce ba daɗi ba ta kun san shinkafan hausa tana da daɗi in ta samu hannu mai kyau hadisin wannan hadisi asluhu fi sahihain asalin sa yana cikin sahih bukhari da muslim wa hadhihi ziyadatun min ghairi sahihain amma wannan ƙari ne wanda ba a cikin bukhari da muslim ya zo ba sai malam ya ce as-sa'i in sa'in nan yana daidai da 2.5 ma'ana kilo biyu da rabi kilogram inda sikeli zaki auna ba ki da abun awo kina so ki gane nawa ne sa'i ɗaya. nan daɗinta ta ma muna da abun hasiyarwa ake to su can kila za a iya samun wurin da ba haka ba kawai keji kilo ke da shi to idan ka sa a leda kaga ai leda ba ta da nauyin komai sai a ɗora a kan kilo ɗin a gani idan aka ɗora ya ba da 2.5 kg to yadda an samu sa'i ɗaya idan mutum goma za a yi ma sai a fitar da 25 kg kenan an gane magana an fahimta ko yawwa to sannan daga cikin abu ne kawata mu sani a gurguje game da wannan shine mun fada ana fitar da shi awa 48 kafin kafin idi ko yawwa ba a so mutum ya saka ci har a je idi bai fitar ba manzala sallallahu ya ce duk wanda ya fitar kafin ai sallan idi to yayi zakatul fitr amma duk wanda ya kuskura aka sako idi bai fitar ba to yayi sadaka daga cikin sauran sadakoki sai abin da ya kwanta min yanzu na tuna ba a daukan kuɗi a ce an bada sha matsayin zakatul fitar. wasu sun yi fatawa suna Germany suna kaza ba talaka ba su ma san ina za su ga talaka ba idan su bai ganin talaka to wa za su ba sai ku aiko asusun mu'az shi ma muna da tsarin shi za mu tambaya mu ji kuɗin duk wanda ke so a yi masa zakatul fitr sai a faɗa mai kuɗin sai ya tura sai a siyo sai a ba kun fahimta idan ma ba mu'az za ku ba ba to ku aika ma wanda zai muku da kuɗin amma ya tabbatar abincin ya siya ya bayar ba a musanya shi da shi zaka an ce zaka kalmar zaka ta zo a ciki ita ma noman zaka ba za ki ce to ni dai aina gaba ga ba ta da atamfofi ne ina da wasu atamfa da na saye su ma wallahi na saye su 135 amma ko yanzu 18000 ake sai da su zan bar mata farashi mai sauki cikin kuɗin zakanta an ba ta in cika mata mata na wannan tambaya namiji ma na yi kun fahimta ya ce to ko ni kyauta da nake so in bashi zan iya hada shi a cikin lissafin kudin zakan shi a ba wani irin kaskanci kenan ai girma ya faɗi. to ba a kuɗin kudin zaka ɗauka ka bashi in ya ga dama ya siya nashi ne Allah ya ce nashi ne ba naka ba kuma ƙara saka a kira sallah malai ce, wata tudfa'u zakatul fitri ana bayar da zakatul fitri lil ga miskinai da hadisi saboda hadisin da ya zo yake cewa tu'matul lil masakin ana fitar da shi ne dan ciyar da talakawa hikmatuha hukuncin zakatul fitr tadhhirul lisa'im tsarki ne ga wanda yake azumi Minan Nahwi, daga yasassun maganganun da yayi a watan ramadan Warrafas, da maganganu na tsawon da muka ji su a wancan hadisai wazunubi da zunuban da mutum ya aikata fi kulli ramadan a dukkan watan ramadan fa zakatul fitr dan haka dai mun san cewa zakatul fitr kaffaratun ita kaffara ne li hadhihi dhunub ga waɗannan zunubai fi shahar wanda mutum yayi sa a watan ramadan fil khitani mala yace a ƙarshe yayin rufewa nas'alullah Allah muke roko azza wa jalla mai buwaya da girma an yusabbitana da ya tabbatar da mu wa iyaku da ku masu saurare alal kitabu was sunna akan rayuwar alqur'ani da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an yuwaffiqa wulata umurina kuma ya datar da shugabanninmu lima yuhibbu da abin da yake so ai ko mun fi shi bukata wannan a Najeriya mu da ake sace mu ana dukan ƴaƴanmu da matanmu lima yuhibbu ya datar da su zuwa ga abin da yake so wa yarda kuma yadda da shi ba wanda suran suke so ba wa akhiru da'wana karshen kiranmu da addu'an mu anil hamdulillahi rabbil alamin shine godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai to mu mun gode ma Allah da bai amshi numfashin mu bai ba mu daman wannan shiga tarihin mu na cikin karanta littafi daga farkon sa zuwa ƙarshe a insha Allah ku next littafi wanda aka zaba na Amira ta zo shine Qurana Usu to insha Allah Qurana Usu mayagun kawaye dammaru hayati sun lalata mun rayuwa shi za mu fara insha Allah na'am karatu sai yaushe yaushe za a yi gobe ko jibi ya jibi to ko a yi gobe hmm? ne babu a lokaci ba kudu ba ba ne na ban jima? ba eh kudu ba ne kuma da dara kake shirya su ba mu da lokacin ne darasi tara ba ka yi yau kuma ramadan sha hmm? kai aminu kana da lalaki to shikenan mu bari sai asabar to shikenan aminu ne ya tawaye amma ni da na ce a yi gaskiya wa alaikumus salam yadda ya kamata mutu ya kasa lokacin shi a goman karshe to wallahi ni dai abinda nake dauka a goman karshe na farko kai kokari ka rage maka kanka shagulgula shagulgula duk wasu abubuwa da basu zama dole ba ba dan ranku bai so ba ku kyale su hatta girki da kike ya baki wahala mai yawa duk kiran rage su kun fahimci magana a ajiye sauran aikattalin su bayan ramadan ma za a bukace su to karki zamto duk abin da bai zama dole ba farko ki kokari ya zanto kina da faraga lokaci a samar da lokaci fiye da kafin goman karshe din sannan kuma a kwanciya bacci da wuri yana da muhimmanci wanda ke bukatan bacci kwanciya bacci da wuri saboda dare shine mafi daraja a ciki goman karshe din yafi yinin daraja malamai sun ce duk daren duniya ba daren da ya kai goman karshe daraja gaba ɗaya shekara na watan ramadan to wannan ya zanto sannan ƙur'ani. ƙur'ani idan mutu yana da halin iya yin izu shida shida kullum to ya yi sauka a goman ƙarshe ina yana da hali in bai da hali ya zamto dai yana karanta ƙur'ani ya ba shi lokaci fiye da wanda ya yi a baya saboda shi karatun ƙur'ani duk abin da ko baka ɗaga hannu ka roka ba karatun yana ba ta sannan duk kariyan da baka iya tunawa ka nemi Allah har da sharrin da baka san da shi bai ne kana karanta ƙur'ani zai kare ka وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا kin fahimci wannan sannan daga ciki shine gaskiya abin da nake fahimta yawan istighfari yawan istighfari saboda istighfari ita kadai tana kawo arziki tana kawo haihuwa sannan kuma tana janyo soyayyen Allah gabawa in kuma Allah ya so mutum to ba zai bar shi abin da baya so ba kun fahimci magana? to arzu istighfari ku yawaita istighfari a a goman karshe dare na wanda suke wuciri din nan wanda na faɗa daren 21 wanda aka yi azumi 20 kenan da 23 da 25 da 27 waɗannan dararen ko kai ko mara lafiya kuke da shi ku zaunar da shi bi ma'ana ku ɗan ɗaga shi ku rinka ko ba zai iya karatu ba ku ku rinka karatu yana zaune a wurin wallahi yana da tasiri yana da shi kanku kuskura ku wasa da waɗannan darare ɗin so na uku tun da maza na itikafi mata da yawa kuma wasu wasu na yi amma da yawa na san ba sa yi kuma ba laifi ba ne don ba su yi ɗin ba don wasu ma zuwan su fitina ne an fahimci wannan to kilizumci wani abu mai kama da itikafi a gidanki kilizumta abincinki ki tsara cin abincinki kake ci abincin da jikinki zai nauyi ki ta shargan bacci da yau ki juya ni da na fahimci haka a wannan ramadan din ma tsarin ci abinci na gaba ɗaya canza shi ne duk kusa abin da mutane suke ci ba shi ni na fi yawan ci ba akwai abin da yake mai sauki ko ka'ot ka ji shi mungu ni na ka amfani da ko ka'ot ne da madar to zan tsawon lokaci ban ji yunwa ba da da na gama muku tafsirin nan wallahi ji baki na ya bushe jiki na ba karfi kafin na maza ina jin kaman zan faɗi amma da na gano wannan sai na sauya da shi zan dafa kwai guda biyu ko uku ya sha da ko kakwatin sha ruwa to halla asar lafiya na lau ya sa kuke gani na da karfi nan amma da yake aminu kazami ne bai iya sha ba ya ce wai yana yauki a to rabu da shi yi shiru kawai yi shiru rabu da shi ana ji ya taɓo ne na fasge shi ta nan to so da aka kin fahimta bi ma'ana dai mutum ya tsara gaskiya abinda zai zamto ya samu lokaci na'am e eh, aiki kasa lokaci abin da yasa kika ji ban kawo shi ba kowa da yanayin shi kin gane yanzu lokacin da ke kike da faraga wata kuma a lokacin ba ta da shi yanzu misali kin ga a cikin ku akwai ma'aikatan gwamnati to wani abin ka sa shi da safe su zai zanto ba su da rabo to in kai bayani bai daya kowa sai ya tsakura ya amfani da yanayin lokacin shi sai yayi ga dai abubuwan da ake so a yi yanzu ke ne sai ki tsara wanne daidai da ke wata 'yar kasuwa ce shago take zuwa tun safe wata ma makaranta take koyar yanzu anan akwai da yawa waɗanda zuciyarsu na nan tare da mu da yawa suna nan amma kuma ba a yi hutu ba duk suna can makaranta suke koyarwa to kaga yanzu muka ce a sa shi da safe kadai su nan ba za su samu ba kin fahimci magana to amma dai dage wannan shine mafi girman abin da gaskiya an ce anan sallallahu yana dagewa yana abin nan da sauransu to shine ko abin da za mu yi amfani da shi ina fata mun gane Allah ya taimake mu Wa alaikum salam lokaci dan matsa zakatul fitr eh eh ma'ana zakan ne bai kai buhu ɗaya ba ko gaba ɗaya amma kin san sai an samu buhu goma ake ba da ɗaya ko? to mhm mm. eh, mana eh, za ka iya mana ba dole sai mutum ɗaya ba za a iya rarraba gwargwadon bukata wanda a ga wani ma za a ga kwano bakwai ne daidai da shi wani uku ne wannan yana tana da ƴaƴa da yawa wannan ba ta da ƴaƴa da yawa kin ga wancan za ta fi cin abinci fiye da wannan saboda haka dan an bambanta din ba ba matsala bane ba ba aibi bane a tamfa to Allah ya saka da alkhairi ta kudi gashi Amira an samu kudi naira bata zo ba to daya biyu uku hudu biyar to wa dai aje mamun to gashi an samu kudi naira dubu biyar na marayu kenan ko da atamfa guda daya insha Allah kudin wakafi na bishiya to ya to nawa dubu hamsin da daya to ki ina waiwaji a ba waiwaji a ajiye ko kuku ajiye Allah akbar Allah ya mata albarka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya to ku yaƙuri dai mu karanta tun da haɗar da zanen ya zo assalamu alaikum malam allah ya ƙara mali lafiya da nisan kwana mai amfani da albarka amin tare da ku baki ɗaya malam na ba da saƙon zani ina mai barin addu'a ga 'yan uwa musulmai allah ya bani miji nagari allah ya baki miji nagari mai wadata ke ma da zai ji tausayin ki kuma mai addini da dukkan musulmai baki ɗaya Allah ya shiga lamarinmu ya amsa mana ibadunmu amin ya rabbal alamin Allah ya datar da mu da ke baki ɗaya assalamu alaikum ya shek na maka fata alkhairi dan Allah ina so a ja hankalin wasu mata saboda suna yin sallah bayan da annabi yayi ba idan sun zo sujada hada biyu suke yi to ban gane hada biyun ba hada biyu suke a tare ruku'u kuma ba sa miƙewa duka sai su tafi sujada malam dan Allah ka ja hankali nagode wannan kuskure ne duk wanda bai yi sallah a nutsa ba Allah baya karɓar sallar shi mana Allah sallallahu ya ga sahabi na irin wannan sallar da aka faɗa ya ce inda ka mutu kana irin ta ba za ka rabauta wurin Allah ba an fahimci wannan saboda haka kuskure ne ai kokari a gyara a tuban mu Allah ba daidai bane kar mutum ya zo ya je lahira ya gabe da ladan sallah na ƙarshe ke cewa assalamu alaikum Allah ta'ala ya saka malam da aljannar firdausi amin ya saka mana baki ɗaya malam yau babana yake cika shekara talatin da biyar a kabari ina roƙon addu'an ‘yan uwa gare shi da dukkan musulmi baki ɗaya to nima kuma saura kaɗan mahaifiyata na gaya muku ta cika ashirin to kowa na da mamata da nata da namu dukkansu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya sa aljanna ce makoma Allah kuma ya ba mu guzurin mu ma da za mu cin musu na alkhairi duk masu bukatu Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi na'am to ta ce wata dattijuwa na tambaya a baya ta ce goman ƙarshe wani irin addu'a za ta rinka yi idan goman ƙarshe zuwa nan sulasulam na na'isha ta tambaye shi ta ce me zan roƙa ma iyaye na ya ce ki ce da eh, rabbi hamhu ma kamar ne sabira Allah ka ji kansu kai musu rahama kamar yanda suka ji kaina ina karama mahaifiyarki ba ki taɓa fatan ki mutu ba sannan kike karama mahaifiyarki in ta samu abu ta gaba zai kai ma mutum biyu ba ke take barin ma ita ta zauna da yunwa mahaifiyarki ta ce wanda ta ji kina tari za ta ɗauki razanin ta lullube ki da shi kullun tausayinki take ba ta tunanin cuta ya zo miki kuma ba ta bari a cutar da ke to kana so kin ma Allah ya ji kansu irin yadda suke jin kankan ko fiye da haka sai ta ce wannan na iyaye na ne ni kuma fa me zan ce sai ce ki rinka cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbu al'afwa fa'fu anni kalman karimun bai zo ba Allahumma innaka afuwun tuhibbu al'afwa fa'fu anni ya Allah lallai kai mai afuwa ne kalman al'afu din nan bai shafi yafiya na zunubai kadai ba ya shafi arziki ya shafi lafiya ya shafi shiriyar ya'ya ya shafi duk abinda da tsammani ba duk wani abu da yake rahama ne ni'ima ne to al'afu ya shige shi kuma da kin roki Allah zai ga me ya dace da ke na alkhairi sai ya baki saboda haka zai iya wa in yi addu'an ya zanto abinda Allah zai bani ba shi zai baki ba in kin roka saboda in an baki abinda ni aka ba ba zai zama maslaha a gare ki ba ke kuma aka bani wanda za a baki ke ma sai zanto ni ma ba maslaha bane gare ni amma duk in muka yi haka to Allah ta'ala zai ba da duk abinda ake ban ma ita ce addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na in ta gane da daren Lailatul Qadar ita za ta yi saboda haka ke nan daga goman ƙarshe ko mun yi wasu addu'o'i mu tabbatar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa tana ciki ba tana ciki ba mu yawaita ta wannan ta shiga duk wasu bukatun ki na duniya da lahira suna ciki Allah ta'ala ya datar da mu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon biye mata ya nuna mana ƙarya ƙarya ne ba mu ikon guje mata kun ce gobe ba karatu ko Aminu ne ka ai karatu Wai wai ji kai wani jam'iyya kake a bar shi satin to allah ya kai mu allah ya sa muna raye allah ya nuna mana da rai da lafiya na'am Eh a ba komai tun da an samu sabani a ɗauki saukin ina kowa ya ce amma dai ba komai insha Allah ran asabar sai mu dora